Jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa wato kun ga kaɗan daga cikin aikin Tima wato Fatima kenan. Daga nan za mu ci gaba da tattaunawa da Tima domin ci gaba da sanin faɗi tashin da Tima ta yi wajen ci gaban wannan waka da take wato ta hip hop. Ah, Malama Fatima na dawo gare ki. Malama Fatima wato wannan abu ya burge ni sosai kuma na ji daɗin ganin wannan bidiyo da courage din da kika bayar da kuma yanayin irin aikin da aka yi. So alhamdulillah. So abinda zan tambaya Malama Fatima. a lokacin da kika yi shutin wannan bidiyo ke ce kika sponsorin bidiyon ko kuma kina da wani record level da suka sponsorin bidiyon ko kuma a iyayenki ne suka sponsorin eh gaskiya ba wai na wannan ɗin kai na ba lokacin bidiyo da lokacin ina da zaune ne dai kawai aka kira ni a waya mhm. ana so za a yi min bidiyo mhm. am wani company young direction entertainment su suka yi min bidiyo din. tare da haɗin gwiwar iyaye haka ne haka ne wato iyayenki sun baki support ɗari bisa ɗari eh. ok to abin da zan tambaya a gaba shi ne, shi wannan kamfani wato Young direction entertainment yana nan kano ne shi ma a ba a garin kano ne. ok a ina suke suna jos da zama ok to alhamdulillah to abin da zan tambaya na gaba fatima eh, lokacin da kika yi shooting wannan bidiyo wato kamar misali lokacin da kika fara bayan an gama editin kenan kika fara nunnunawa kaman ku kawaye da abokanan hurɗa na arziki da sauransu da wani irin kamanni suka kalle ki da bidiyon to ai a yanzu dai gaskiya kowa burin shi dama kawai su ga bidiyo na saboda ina waka ina waka amma ban taba yin bidiyo ba sai a wannan lokacin kowa ya yi mamaki hmm. saboda ba su yi tunanin cewa ba ma zan yi bidiyo saboda ina waƙoƙi amma an ce min na yi bidiyo ko sai in ce kai manta da bidiyo din nan haka ne to malama fatima wannan suna naki ya burge menene ma'anar liltima ifizi ma'anar lil din yana nufin litter okay. dan zan idan ne mutane yanzu in ka ganna a haka hmm. ba za ka bani shekaru na ba aka iya kaman bani shekara sha biyar eh. sha shida to ne lilɗin din ne dai ma'anar litin timan kuma na samo shi ne daga fatima ifizi din kuma kawai dai suna na ne haka to amma ni kamar fahimta da na yi ifizi wato kamar mutum ne jin kai kenan a'a ba jin kai ba ne kawai dai irin yadda kawai nake rayuwa na irin silent da dai wasu suka yi tunanin kamar ko girman kai ne ba girman kai ba kawai yanga kawai shi ne ok fatima mai yanga ba <laughs> kawai dai ok <laughs> to alhamdulillah eh, masu kallo kun ji wannan ma'anar suna na fatima kenan wato liltima ifizi ok eh, malama fatima eh, bayan haka ina so in sani bayan wannan kamfani mai suna yon direction entertainment tunda dai daga jin sunan ba wai na ji shi ya yi yawa a gari sosai ba. Okay. Uh, eh, kamar yanzu in kika samu wani babban record level, kina ganin za ki iya signing a wajen? Eh to, zan iya signing a wajen, hmm. amma ka san ba zai yi ni a ce wai dan babban kamfani ya ɗauko um, yana son ya yi signing ɗinka, hmm. ka ce wai za ka bar wancan kamfanin da kake ba. Hakan. ne. alkawarin da muka yi da wayancan din mm. idan shekarun da muka gama an riga an gama da su na gama da wannan bangaren in mm. yi sosai in tafi wani kamfani ok to ma'ana za ki iya ci gaba da tsayuwa a wannan kamfani mai suna yon direction kenan har sai eh, agreement ɗinki da su ya kare kenan eh. sannan sai ki signing wancan kamfani eh. so what idan a very good opportunity ya zo wanda you can't skip it to kina ganin ya zama tilas sai kin bari kin gama ko kuma a za ki iya kokarin tafiya ki takin wancan opportunity saboda za ki iya tafiya can din ki dawo nan din da kike eh zan iya dama in dai dama ce din ta zo mm-hmm. zan faɗa musu cewa gashi gashi tunda su ma ai burin su su ga cewa nasu din yayi gaba zan iya tafiya haka ne to alhamdulillah ah, tambaya ta gaba a nan Fatima eh, bayan wato wannan mun tattauna game da waƙoƙi da kike yi da kuma bidiyo eh, ya kamata eh, in sani ko masu kallo ya kamata masu kallo su sani cewa kaman maganan stage performance ba ya kike da wannan kai to da farko farkon hawa na kan stage mm. na ji sosai tunda abu ne na farko wanda ban taɓa yin shi ba mm. although dai ina ɗan kallon um, kaman dan short clip haka na Nicki Minaj haka ina dan ganin performance din hmm. to amma da nayi na farko to kuma gaskiya ba wani kan stage din da yake bani tsoro dan daga lokacin da na fara hawa kan stage zuwa yanzu ba hmm. zan iya irga performance din da na ba zan iya irga ba sosai da sosai na yi a gurare da dama na yi a bakin titi hmm. na yi a gurin biki suna normal show sallah show hmm. babu wanda dai ban yi ba haka ne to kuma duk lokacin da kika tashi kaman zaki tafi show da sanin gida kike tafiya da sanin gida nake tafiya wani lokacin ma da kani na zan tafi okay ko mata haka ne to alhamdulillah to abin da zan sake so in sani eh, malama Fatima kamar yanzu misali ga upcoming artists wato masu tasowa wace irin shawara za ki ba su bisa ga wannan faɗi tashi da kika yi tun daga kan kuruciya har kika kai kan manzalin girma har kika kai yanzu kenan wato ni dai ba zan kira ki lilbatin da ki riga kin fasa min <laughs> eh, zancen da yake yawa yawa <laughs> to misali wace irin shawara za ki ba waɗanda suka kasance kamar suna kwaikwayon abin da kika yi ko kuma suna so su kamanta makamancin abin to a hausa sun ce um, a daɗe ana yi sai gaskiya mm. kuma da sannu-sannu mm. me zan ce da sannu-sannu dai zaka cimma burinka mm. abin da haƙuri bai bayar ba rashin sa ba zai taɓa bayarwa ba idan ba kai haƙuri ba to ina tunanin ba za ka taɓa cimma burinka ba dai gaskiya kawai haƙuri kawai shine da zan ba shawara ke zan ba da shawara kawai mu ci gaba da haƙuri har Allah ya sa mu cimma burinmu mu kai matsayin da ba mu taɓa ma tunani ba to tambaya da zan sake yi na gaba fatima kaman a baya kin gaya min cewa kin yi diploma right okay to ya maganan plan ɗin ci gaban karatun ke ne ina nan zan ci gaba da karatu amma na ɗan jirkirtar da shi ne da wasu ɗan dalilai gaskiya ok to ba za mu so masu kallo ku ya haƙuri ba zan cika bincike ba saboda bincike in yai yawa akan fita daga kan hanya yanda tsarin addini ya tsara to abin da zan ci gaba da tambayar malama fatima saboda ku ma za ku so ku sani malama fatima ya labarin aure <laughs> to ai shi aure lokaci ne haka lokaci idan Allah ya kawo miji hmm. za a yi aure gaskiya ne malama fatima eh, kamar yadda kika faɗa aure lokaci ne amma kowane tafiya tana da kaman misali akwai mutanen da kamar sukan ce wai future su yana hannunsu shine wai bature ya ce your future is in, is in your hand haka ne ko baka ba so ke akwai wani tsari da kika yi na aure nan kusa ko kuma dai kina nan dai a matsayin aure lokaci ne gaskiya ni ba zan ce wai ina da wani tsari ba wanda zan ce kamar kawai na sa a raina cewa irin nan da ƙarshen shekara hmm. ko kuma a'a nan da 2000 18 19 zan yi aure babu kawai idan Allah ya kawo mun ko gobe ne alhamdulillah ban da wannan haka ake so ah, to malama Fatima zan so a ce misali dai da naji irin waƙoƙin da kike zan so in ji wato wane ne ko wace ce favorite singer ki <laughs> a cikin mawaƙan da kika fi so a ina kenan a nan ko na gida ko na waje da sauransu haka Nicki Minaj ce gaskiya favorite singer okay. gashi kuma dan dirin ku kusan iri a ba iri ɗaya <laughs> to masu kallo kun ji wacce eh, malama fatima ta so a cikin mawakan da ake tare da su eh, za mu ɗan je sake zuwa hutun karamin lokaci muna dawowa